yake tattare da mutum ko kuma zai sahince shi ko kuma zai tarayya da shi shine a talatinsa kuma kamar yadda nace bawa yana riskar matsayi babba a wurin Allah ta hanyar akhlaq abin da za ka aikata ma kila kana ganin sa ba komai ba a wurin Allah wani abu kamar wata rana mai sallallahu alaihi wa alihi na tare da sahabbansa sai yake cewa da su yanzu za ku ga dan aljanna sai wani sahabi ya zo bayan ya zo sai suka ce sai suka sahabbai suke ta kallon shi baya nan aka yi magana to bayan an tashi daga majalisun manzon sallallahu alaihi wa sallam sahabi ya bi shi sai ya roki cewa da Allah zai ba ce shi na kwana biyu kawai ya shimfiɗa buɗa kwanciyar sa ai an gane ya bar cinsa, sai karshen dare ya tashi ya dan gida kila ya raka ta mai fajar ya fita masallaci ya sallah kuma ya dawo ya addu'a sai azkar ko koma a wannan kwana biyu sai ya ga bai wani irin kwanan sallah jarabawa da za a fara tun daga farkon dare zuwa karshen dare ba to da a wa'adin wannan lokacin da zai tambaye shi cewa wani ba ba ka zo manzo ta gare wa ya ce kai dan aljanna ne ya san ka sai shi hu yace to shi ne wallahi ban da sallah ma da shi za a biye ta ban da wani aiki amma dai ina da abu daya ni a rayuwa ta ba na rubu ba na rike komai a raina idan mutum ya mun laifi ina yawan masa abuwa ma'ana a ba da wannan in haɗa okay shi ba sa safar hannu. Haka ko? saboda haka sai ce shi abin da yake tunanin ya kai shi ya sa shi ya taka wannan matsayin shine bai da riko bai da riko a rayuwarsa da zarar mutum ya masa laifi shi mai yawan afuwa ne zai gafarta wa mutum kun ga abin da muke haka za mu ga abin kamar ba komai ba amma a gurin Allah babba ne sannan akwai sahabin da bayan tafiyarsa lahira aka yi mafarki da shi sai aka ce ya samu lahira sai ya ce ya samu lahira sallarsa da azuminsa duk basu su sa ya wuce ba ba su da shi ba amma akwai wani aiki da ya aikata wata rana yana rubutu haka da alƙalami da tawada sai wani ƙuda ya zo ya hau kan alƙalamin sai dan sai mutumin sai ya ce sai na fahimci cewa wannan kudan yana jin ruwa ne sai na tsaya cak dan kan ne motsi kudan ya tashi sai na tsaya har kudan nan ya shata wadan nan ya koshi ya tashi wannan abin da na shi ne Allah ya duba ya ya ya amintar da ni wannan aikin shi ya tsiratar da ni ai an gane sannan kuma wato shi aikin alkhairi ko ce akhlaq wato ba ma ka aikata shi ba ka yi niyyar aikata shi yana daga darajar bawa ko kuma kamar misalin ka aikata mummuna ne ko kuma ka so aikata mummuna ko ka nufi aikata mummuna kafin ka aikata din to niyyar wannan wa man ya'mal misqala zarratin din nan ko kuma wa man eh, ayar nan da take nuna niyya innamal a'malu bin niyyat kamar Sheikh Abbas Ummi a cikin a cikin manazilul akhira ya kama mana kissar wani bawan Allah da ya zo mutuwa sai ake sahabin sahabin manzon Allah ne fa yana daga cikin manyan sahabbai ma sai ake laƙama masa kalma ana ana ana masa la ilaha illallah sai ya kasa la ilaha illallah sai ya fara ambato wasu baituka sai ake aka kasa gane mai baitin yake nufi ya dinga faɗan ana la ilaha ana kaya masa kalma shi kuma yana faɗan wasu baituka har ya cika daga baya ɗaya daga cikin makusantansa abin ya dame su sai aka zo aka taru haka ana jajanta abin sai aka ce to wai wannan bawan Allah da ya rasu wai me yake nufi da wannan baitukan ne sai ya ce abin da yake nufi shine oh, hammam ko jundub wani sunan mutum ne hammam kuma an san ba makewayi ne ko to sai ake sai yake maimaita makewayin hammam to har ya rasu ba a gane me yake nufi ba sai shi wannan makusancin nasa ya ce lallai akwai wani abu da ya faru da shi a shekaru da yawa da suka wuce shi Sheikh Abbas Mimina yake ka tarihin cewa shi wannan bawan Allah wata rana wata mata ba uwa ta sauka a wata kasuwa sai aka ce mata in ta sauka a wannan kasuwar kar ta je kowane makewayi sai makewayin wannan mutum mai suna jindum an rubuta hammam jindum a jiki don haka ta tambaya ya fi kowanne tsafta tana sauka sai ta buƙaci ta shiga makewayi sai ta haɗu da wannan mutumin sai ta ce da Allah bawan Allah ina ke neman makewayin wani bawan Allah jindub shi kuma yana kofar gidansa ne sai ce ai nan ne yana kofar gidansa sai ce ai nan ne makewayin ita kuma tunda ba uwa ce sai ta yadda sai ta shiga gidan tana shiga gidan sai ya kulle gidan sai ne sai ya nemi yayi alfasha haka da ita sai matar Allah ya saka mata hikima sai ta ce oh ai ba komai ba matsala za mu iya aikata abin da kake so amma ina buƙatar wani turare ka je kasuwa yanzu nan ka siyo shi sai ce to da rawar jiki sai tafiya je siyo je siyo turaren kafin ya tafi kafin ya dawo daga siyo turaren sai Allah ya bata ikon ta buɗe kofar sai ta gudu kun ga yayi niyyar aikata alfasha ne bai aikata ba amma da ya zo mutuwa sai yake maimaita abin da ya faru kun gane ko bai aikata ba amma karfin niyyarsa ne ya mai tasiri lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo sai aka bujiro masa da wannan aikin yana nuna cewa wannan aikin zai wahalar da shi a lahira kun ga bai aikata ba amma niyya kamar yadda in ka aikata in kai niyyar aikata alkhairi baka aikata ba ai kana da lada ko to haka in ka ai niyyar aikata sharri ina fata an gane to saboda haka muna magana ne akan akhlaq um, tun farko abin da yake kawo shi kansa rashin akhlaq din rashin sanin kai ne ma'ana baka san kanka ba in baka san kanka ba yadda za a yi ka zama mai akhlaq da kuma jahiltar shi kansa Allah ta'ala din idan mutum ya san Allah ta'ala kuma ya san kansa gaskiyar magana zai yi duk abin da zai iya ya faranta wa Allah saboda Allah ta'ala ya riga ya karrama shi kuma ya mutunta shi ya ɗaukaka shi kamar yadda ya ce karram ah, karramna bani adam gane ya ya halice ka daga ruhinsa kuma yadda ce wani fahana bihi min ruhi sannan kuma ya zo ya karrama ka da ya so zai yi ka wani abun ba mutum ba suraka zaka gane cewa zaka yi duk abin da ya kamata don ka faranta a Allah ba don kwaɗayin aljannarsa ba ba don tsoron kai ya kona ka ba a'a don saboda cancantarsa ai an gane to rashin sanin haƙiƙanin waye Allah din shine yake jawo mana ah, rashin akhlaq din saboda haka eh, duk kimar bawa a gurin Allah da manzo da a'imma da kowa ma shine akalak ɗinsa kamar yadda na ce duk wanda ba shi da akalak to lallai ya ɗaura ɗamara ya nemo shi kafin lokacinsa ya ƙare idan ka zama baka da shi baka da komai kenan tunda da yawa bayan Allah suna nuna mana malamai suna nuna mana cewa aikin fa da yawa sallar ka muna yin sallah ta shekara hamsin kila bai fa a karɓi da sati ɗaya ba amma akhlaq ɗinka ɗaya ne a gurin Allah in dai an yi da ikhlasi an gane ko tom sannan kuma daga cikin abin da yake nesanta mu da aikata akhlaq din shine fifita wannan jikin namu fiye da ranmu alhali mun manta cewa ranmu shine mu mun manta alamul arwa mun riga mun wa Allah alƙawarin zamu zo wannan duniyar ne mu yi abin da yake bauta ne kadai kuma dukkaninmu Allah ta'ala a gabansa mun yi alƙawarin ba za mu aikata wani abu ba face bauta din so wannan gangan jikin ya sha makance mu ya mantar da mu wannan alƙawarin malamai sun ce da zarar an raba jikin da, da, ruhin da gangan jikin sai wannan tunanin ya faɗo wa bawa sai tsoro ya kama shi duk irin alkhairinka duk irin ibadarka sai ka tsorata kuma sai ka yi shakkar haɗuwarka da Allah to amma idan kana da akhlaq ana da fata Ai, an gane za ku ga yawancin bayin Allah ko kuma yawancin manyan shahidan mu za ku ga a gefen su in ka duba tarihin su za ku ga akhlaq din su yana da ƙarfi suna da wani sirri tsakanin su da Allah ta'ala an gane kuma shi um, alaka da Allah ta'ala da bawa ba sal, bayan sallah na'am sallah babbar aba ce kuma ita za a fara bincika amma gaskiyar magana sallah ba ta wadatuwa in ba baka da akhlaq an gane kuma muna mantawa da cewa dukkaninmu za mu ƙare ma'ana muna ganin cewa kamar yadda ko a jiya ne ma na ji tafsirin su sai wulla a cikin eh, aula fa aula din nan da yake tai wanda suka ji dai suka alula ya sun ji cewa malam yake cewa wannan rayuwar wannan rayuwar kamar a ce almaut ba yana nufin mutum ya ƙare ba ne ba fana ba ne mutum ba a yi shi don ya ƙare ba mutum ba ya ƙarewa ne yana wanzuwa ne ilal abadi har gaban abada abin da ake nufi da almaut kamar transfer ne kamar kai ne kana wurin aiki sai ma transfer zuwa wani wurin an gane an yi mu ne an turo mu ne tun da daga Allah din nan zuwa daga Allah zuwa ga Allah ko mun baro alamul arwa mun taho wannan tsibirin na duniya to wannan tsibirin na duniya shi wannan gangan jikin amfaninsa kawai iya nan in ya gama amfanin mu din muna nan har yanzu shi mutum baya karewa gaba daya saboda haka sai muke mantawa da cewa za mu gama da wannan rayuwa sai mu koma kuma hakika din, haƙiƙan mu shine ruhin mu to ba ma kula da shi ainihin ruhin namu shi sa muke manta da akalak da mun san cewa abincin wannan ruhin namu akalak ne da ba za mu bar dinga barin sa haka ba yan tsakani ga Allah a cikin mu akwai wanda zai zo ba azumi yake ba ya yini ya kwana ya kuma kwana ya sati bai ci abinci ba ba za mu zauna ba abinci ba ba za mu zauna ba abin sha ba har ma da abin da yake na nishaɗi duk za mu dan mu nishaɗantar da kanmu amma muna manta da ruhu kuma ruhin mu shine hakikar mu an gane to wannan mantuwa ce take sa miki aikata abin da ba shi da alaka da al'akhlaq da muna da za mu yi wayo sai mu takaita ya zama duk abin da za mu aikata ya zama mun fi bawa ruhin mu muhimmanci so da zarar an raba ranmu da gangan jikin me zamu dawo hakikar mu ai an gane so da haka a halak kamar da Eh, nake ta faɗa malamai suna gaya mana abu ne wanda yake ba shi da ba shi da muhalli ni a nan ba zan iya ba da haƙƙinsa ba gaskiya sai dai malamai sannan mhm, kamar yadda na faɗa mm, bayan mutuwa bayan an raba wannan ran namu da jikinmu yanzu mun dawo mu ta ruhi kenan to ba mu da wani abokin tarayya ba mu da wani abokin wanda zai sahibce mu sai sai akhlaq ɗinmu ai an gane akhlaq ɗinmu kowa akhlaq ɗinsa za a ɗauka ɗora masa akan ruhinsa sai a ba shi sifa habban manta masu malam suna cewa duk wanda ka ganshi a barzahu kana iya gane wani irin nau'in sabo ya aikata wani irin nau'in sabo ya fi ƙwarewa a kansa a duniya duk wanda yake yana saban Allah da an je barzahu ana iya gane shi musamman a ɓangaren wurin horo ai an gane so haka abokan zaman mu da an kai mutum an binne shi a wannan kabarin ba shi da wani sahibi irin a halak ɗinsa to me zai sa mu wofintar da shi mu banzatar da shi kamar a shekarun baya can ina ga ko shek Abbas ne ya kama mana kissar wani bawan Allah shi bawan Allah saboda gudun duniya sai ya ce shi ya bar ya bar cikin mutane zai koma makabarta ne ya zauna ya rayu a can saboda haka sai ya gina ɗaki a makabarta sai ya zauna a can yake bauta yana kuka yana neman gafarar Allah ya bar cikin mutane ya hana kansa dukkan jin daɗi ya koma wannan gurin a nan ya gina ɗan ɗakinsa a gabansa za a kawo mamaci abin ne shi ya musu addu'a ya haka dai ya ɗau lokaci to sai wasu malamai manyan malamai haka sai suka ce bari su je su ziyarce shi da aka je za a ziyarce shi sai ake tambayarsa a cikin tambayoyin da aka wannan bawan Allah ɗin ko zai bada wani misali ko wani abu wanda yake ya gani wanda ya bashi tsoro ko mamaki a wannan muhallin na makabarta sai ce na'am sai ce wata rana an kawo gawa ce a gabana ake kawo gawawwaki ya ce wata gawar an shigo da ita ina jin duk duniyar ta ɗume da ƙanshi wata kuma ina jin wari da ba zan iya misalta irinsa ba sai ce to irin haka sai wata rana aka kawo wani bawan Allah da aka kawo shi aka zo aka binne shi ya ce waɗanda suka zo suka sa shin a kabarin ba su gama tafiya ba ya ce sai na hango wani mutum kyakkyawa mai kyau iya kyau saurayi ya ci ado adan da ba zan iya misalta muku ba sai ya shigo sai ya taho kan wannan kabarin sai ya tsaya ya ce da ya tsaya akan wannan kabarin kawai sai na ga ya shige cikin kabarin sai na san cewa ba mutum ba ne ya ce bayan wani zamani mai tsayi ya ce sai kuma na hango wata dabba mummuna ya ce siffar dabba ba zai iya misalta ta ba saboda muninta mummuna ce ta fiye da yadda zan gaya muku ya ce ta taho da sauranta ita ma sai ta shirya cikin wannan kabarin ya ce ina ganin su tsoro ya kama ni ya ce bayan wani lokaci mai tsayi sai na ga wannan saurayin wannan mai kyan halittar kyakkyawan mutumin nan ya fito daga kabarin amma a wannan lokacin duk wannan adan ya an yayyaga shi ya an ci kurkuɗa shi ya fita daga hayyacinsa kyansa ya gushe sai ya kama hanya zai tafi sai ce sai na kasa haƙuri sai na bi bayansa ya ce a tsorace sai na bi shi ne mai sallama sai ya amsa sai ce bawan Allah waye kai sai ce ni ni ne akhlaq ɗin wannan mutumin da aka zo aka rufe ni ne kyawawan akhlaq ɗinsa amma ga shi na zo na ɗebe masa kewa na sace shi na zauna da shi muna cikin wannan jin daɗin zaman kuma sai ga munanan ɗabi'unsa sun zo wannan mummunan siffar da ka gani mai kama da dabba ya kamanta dabbar da kamar kare haka sai ce ba dabba ba ce munanan ɗabi'unsa ne da ya aikata a duniya sai ce shi ne ya shigo to sai mun ka daɗe muna fafatawa muna ta faɗa akan ni zan zauna yana ci da zai zauna a ƙarshe saboda ya fi ni ƙarfi shi wannan bawa ɗin ya fifita sabo akan akalak ma'ana akalak ɗinsa kaɗan ne sabansa ya fi yawa dole na haƙura ne kaga yadda ya wahalar da ni ba zan iya masa ba dole na haƙura wannan dabba ɗin wannan siffar ta dabba shine zai zama zai ta zama da shi har ranar alƙiyama an gane to don haka kamar yadda na faɗa a farko akalak ɗinmu shine mu Yauwa a mu ɗinmu ne mu idan muka je Barzahu da tunda kamar yadda su sai da Hafizahullah suke faɗa gida biyu ne shi ma a Barzahu akwai gidan horo akwai gidan ni'ima duk wanda ya rasu zai iya ganin wani nasa zai iya gane shi a ruhin ruhiya zai iya gane shi to idan ya tambaya ina kowa ne tun shekarun baya da ya rasu da yawa ba mu ganshi ba to in dai an duba ba a ganshi a wannan lokacin ba an san yana gidan horo sai kuma a fara kuka ana roƙa masa sauƙi da afuwar Allah fatan Allah ya bamu ikon kiyaye halak to kada na zurfafa ya zan dan ambaci wasu daga cikin akhlaq wanda ya kamata ya zama mun kiyaye mun dabbaka wanda malamai suke da tsoratar da mu a kansa bayan gaskiya da riƙon amana da su kaucewar giba ɗin nan da muka mai da ita kamar ruwan dare inna lillahi wa ina ilaihi raji'un giba ba ta da sauƙi horon giba Allah ya yafe mana sannan so kiyaye amana da sauransu ah, daga cikin manya-manyan akhlaq ɗin da ya kamata mu kiyaye shi ne mu zama masu suturta aibin junanmu ma'ana mai wayo ya zama ya shagala da kansa ne na shagala da kaina ina da ayyuka ina da aibobi ne kaina hisabi na gaskiya ba ruwana da wane me yake aikatawa in na wuce babu nasiha to bai kamata ya zama muna yaɗa aibin junanmu ba ko a jiya na ji wani wa'azi wanda aka gaya mana wani hadisi na ƙudusi cewa a lahira Allah ta'ala zai ce da wani bawan sai ya tafi aljanna a cikin littafin bawan ba zunubi ko ɗaya kuma bawa ne gama gari sai mala'iku su ce a aya ubangiji wannan bawan ai ba ma'asumi bane ba ma'asumi bane kuma an ce tafi aljanna kai tsaye sai Allah ta'ala da kansa ya ba su amsa cewa wannan bawan ya kasance mai sitirta aibobin yan uwansa yana a duniya yana ɓoye illoli da aibobi da zunubin yan uwansa baya tozarta su da haka mu ma mun yi alƙawarin wajibi ne duk mai suturta aibin ƴan uwansa mu ma mu suturta zunubansa an gane to kun ga wannan wannan mummunar ɗabi'ar mu a yanzu mun samu kanmu a wani irin hali mai wahala jira muke mu ji ko yaya ɗan uwan mu yayi wani abu ba daidai ba sai mu fara yaɗawa mai ƙoƙari ya zama mun rabu da wannan ɗabi'ar? gashi dai Allah ya alƙawarin duk wanda yake suturta aibin dan uwansa shi ma haƙƙi ne a kansa Allah ta'ala ya suturta zunubansa ba za mu iya hayewa ba gaskiya in za a yi mana hisabi ba ba wanda zai iya hayewa lafiya lau in dai za a yi masa hisabi za a yi masa hisabi na gaske ya tsaya a gaban Allah a tume shi ba zai haye ba amma Allah ta'ala da kansa ya ce duk wanda ya suturta aibin dan uwansa ya rufa asirinsa shi ma haƙƙi ne akan Allah ya suturta zunubansa me zai sa mu dinga tozarta junanmu muna aibata muna jira mu ko yaya mai laifi sai mu ta yaɗawa kun ga mun rasa wannan garaɓa sake sannan abu na gaba shine zama muna a cikin akhlaq din da ya kamata mu kiyaye shine harshe harshe harshen yana zai iya kai mu wuta duk ibadarka duk takawarka wallahi harshenka yana iya kai ka ka samu kanka a cikin wuta wutar Allah kuma ba ta da sauki saboda haka ya zama min kiyaye duk abin da za mu faɗa an gane kan mu manta akwai wannan marubutan namu kamar yadda eh, alkur'ani ya kawo mana an gane duk lafazin da za mu faɗa za a rubuta da mun ce tak za a rubuta da mun faɗa duk motsinmu da aikinmu da maniya da za a rubuta don haka ya zama min kiyaye harshen harshenmu mun yi taka tsantsan akan abin da za mu faɗa kamar wannan matsalar ta fi ga mu 'yan uwa mata musamman sisters a cikin abincin ruhi uh, bayanin su sai biza hulla na tsohon wani kasar ɗinsa abincin ruhi malam ya kama da kissa wani bawan Allah da ya samu kansa a barzahu bayan ya mutu sai ya ga an ɗauki wani kaya mai nauyi kamar dutse an ɗora masa idan aka dora masa kayan sai ya nitse a karkashin kasa sai mala'iku su kuma dago shi sai a kuma ɗora masa kayan sai nauyin kayan ya sa ya nitse kuma ga tafiya mai tsayi sai tambaya ya ce ya ubangiji wannan wani irin kaya ne sai aka bashi amsa da cewa wannan surutun ka ne da ka dinga yi a duniya mara amfani shine shine aka tara maka kai zaka yi dakon kayanka wannan ba zunubi bane magana ce mara amfani aka tara maka ai an gane to don haka miki harshen mu daga cikin akalakin da ya kamata mu taimaki kanmu duk abin da za a yi mana bayan mun tafi ba zai kai taimakon da za mu yi wa kanmu mu taimaki kanmu mu kiyaye harshen mu an gane sannan kuma abu na gaba shine mu'amala mu'amala ya zama musamman mu da muke cewa muna addini muke yi kada fa ya zama musamman mu masu fama da hijabi da zafi da me muna ta shan wahala kada ya zama mun sa hijabin banza mi wa kanmu faɗa daga daga ni ne za mu iya ci gaba haka wannan zai yi lalle ya yi ok in haɗa kamata mu zama mun kiyaye su daga ciki akwai mu'amala mu zama masu mu'amala a duk inda muka samu kanmu musamman mu ah, da Allah ya azurta mu da wannan arzikin na kiran wannan bawan Allah hafizahullah Allah kara musu lafiya ya zama cewa mun kiyaye mu'amalan mu dukkan mu'amala abar tambaya ce kamar kamar yadda wani lokaci bayan a cikin shahidan Udus an yi an yi an yi mafarki da wani shahidi shahid Ridwan sai ake ce masa yaya kuka samu lahira sai shahidi yake cewa alhamdulillah duk wani guri da muka je akwai checking point sama da dubu saba'in a lahira yauwa yauwa shi shahidin yake cewa bai zo ba kun bai zo ba na'am ina iya ci gaba ba sa ji ai ƙarashe ne ma a yi haƙuri dai mu ƙarƙare. To, yawa To shi Shahid Ridwan bana mantawa lokacin da aka yi an Ƙudus sai aka yi mafarki da shi sai yake cewa ake cewa ya kuka samu lahira. Sai yake cewa ah, lahira da wahala. Ya ce amma mu muna ta muna zuwa cikin point point ne haka duk junction din da muka je na wani zunubi sai a sai a buga mana wani stampi a cikin littafin mu sai a ce mu ce mu mazalumai ne an zalunce mu ne amma da muka zo gaba ta mu'amala muna nan har yanzu ba mu fita ba saboda duk wanda kai mu'amala da shi ko da na minti ɗaya ne sai an tsaye da kai kai kai bayanin abinda da mu'amalar da kai da shi kuma sai an tuhume ka a kansa ai an gane zama haka mu'amala ba abin da ya fi wahalar da bawa a lahira irin mu'amala a cikin dai a bangaren hisabi ne mu'amala tana da wahala so duk wanda ka sahince shi ko kai mu'amala da shi sai an tambaye ka a kansa a wani tadrib da muka taba shiga shekaru da dadewa a gidan benin can bana mantawa shek turi allah ya kara musu girma shege yake ba mu kissar wani bawan allah da aka game masa hisabi yake cewa hadisi ya zo shi bawa ɗin an gama masa hisabi tas ya rage bai fi taku kaɗan ya shiga aljanna ba sai wani ya zo ashe ya taɓa a asuwakin ɗan uwansa ya yi mu'amala da ɗan uwan nasa ɗan uwansa ne to sai ya ari asuwakinsa ya wanke bakinsa shi a tunaninsa tun da ɗan uwansa ne ya zama shi shi ma ya zama shi ba sai ya tambaye shi ba da haka ya ari asuwakin da ya gama asuwakin ya je ya mayan masa bai tambaye shi ba wannan laifin wannan abin da ya aikata shi ne zai tsaye da shi aka ce shekara dubu biyar zai tsaya shi bai shiga aljanna ba bai kuma shiga wuta ba yana tsakankanin su ma'ana ya ara ne bai rike ba kuma asuwaki ai an gane to abin da muke cewa a gurguje shine idan ke zama idan ma'amala ta haɗa ka da mutum kai ƙoƙari kakka cutar da shi an gane kai ƙoƙari ko yaya kakka cutar da shi jiya nake karanta wani tarihin imam kumaini imam kumaini lokacin da ya zo tehran daga kum za su zo zai ga zo ganin likita an kama masa wani babban gida sai ce ai gidan ina yi masa girma a samu dan kankani dan karami saboda akhlaq irin nasu da aka samu dan karamin ma sai ya ce bayan an gama biyan kuɗin gidan sai ya ce a kira mai gidan an riga an biya kuɗin an komai kafin ya shiga imam sai ya ce a kira mai gidan da aka kira mai gidan sai ya ce muna neman izinin ka ne za mu shiga aka ce ya imam ai an biya ya ce haƙƙinsa ne mu nemi izininsa bayan ya riga biya saboda haka a ɓangare na mu'amala mm, ya kamata ya zama mun kiyaye a gurguje akwai wani bawan Allah ma shi ma wani waliyin Allah ne ya rasu ɗansa babba ranar addu'a bakwai ya mafarki da shi sai ce ya baba ya lahirar sai ce lahira alhamdulillah amma yanzu a yanda nake ɗin nan an sakale ni ana tuhuma ta ana tuhuma ta akan wata allura da na ara a gurin wani makwabci na a kasuwa da na amfani da allura ashe ban mayan masa ba wannan allura ta tsaye da ni har yanzu ba amma zo kaina ba saboda wannan allura ba a warware matsalar ta ba an gane to saboda haka a gurguje ya zama duk wanda muka yi mu'amala da shi mai kokari kan mu raina haƙi kan mu raina haƙi ko yaya yake sannan abu na gaba a gurguje shine ya zama muna yin abu don Allah shi kaɗai. Mu zama muna yin abu don Allah ma'ana ba riya a cikinsa. Ba muna yi wa wasu ɓangare ba ne kuma mu ba wasu a'a mu yi abin don Allah don Allah shi kaɗai. Saboda Allah shi ne a ƙarabu ilayya min hablil warid idan dan shi muka yi ya gani kuma ya sani zai ba mu lada amma idan wani muka yi za mu samu matsala a lahira. A cikin arba'una hadis na Imam Kumaini ah, Allah ya ƙara girman matsayinsu ya kawo eh, cewa duk mai yin riya zai zo ran lahira ya ga ya aikata ayyuka masu kyau wanda tudunsu ya kai kamar dutsen uhudu sai farin ciki ya kama mutum sai ya tafi zai je ga wannan aikin eh, ladan da ya karasa gurin sai ya nemi komai ya rasa sai mutum ya ce ya Allah ya haka sai a ce ai wannan aikin kayi su ne ba ikhlas ma'ana kayi su ne don wani ya gani ya yaba kuma sun yaba din sai ka je gurin wanda kai domin su su biya ka su baka lada da haka a cikin abubuwan da ya kamata mu dabbaka akwai magana ta tsarkake aiki duk abin da za yi kakka duba wane yi mun wane bai mun ba ka yi don Allah kamar da su malam suke cewa ko mu ya fi juna kuma mu yi aiki don Allah to duk abin da za mu duba Allah kan mu dubi kowa mu duba Allah yawa idan ka ce wane mai sona ne wane makina ne wane to daman ci aka dole kowa sai ya soka kai waye da kowa zai so ka ka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to don haka ka yi abin don allah shine cikar matsayi insha allah sannan abu na gaba a gurguje mu zama masu wadatar zuci daga cikin akalak din da ya kamata mu kiyaye shine mu zama masu wadatuwa shine abin da bature yake cewa contentment duk abin da ya zo maka ka gode duk abin da ya zo maka ka gode a wani karatu na taɓa jin cewa duk wanda yake bai da wadatar zuci kamar yana tuhumar Allah ne kamar yana cewa Allah bai iya rago ba ne ko kuma Allah bai iya ba kamar da Allah kake yi ne Zaka duk abin da ya zo maka ya zama ka wadatu da shi babu ruwanka da abin da yake hannun dan uwanka ya zama ka wadata yana daga cikin manya manyan akhlaq na bayan Allah sannan a gurguje ya zama min kiyaye haƙoƙi min kiyaye haƙoƙi ƴan uwa haƙoƙin nan fa za mu tsaya mu bayani akan su tsayawa a gaban Allah shi kaɗai bai da sauƙi wallahi haƙoƙi daga cikin haƙoƙin nan akwai haƙƙin Allah ta'ala bayan haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah da a'imma da haƙƙin jagora da haƙƙin ƴan uwa da haƙƙin iyaye da haƙƙin dangi da haƙƙin ƴaƴan kankana da su kamar haƙƙin Allah ta'ala wajibi ne ka kiyaye sallah akan lokaci kamar yadda malamai suka faɗa tazarar sallah a farkon lokacin ta zuwa wani lokacin kamar tazarar sama da ƙasa ne kuma shi wanda yake yana kiyaye sallah yana amfanuwa da wasu abubuwa da yawa daga ciki mala'ikan mutuwa ya kasance yana duban bayi kowa yana duban sau biyar kullum a rana to wannan lokutan guda biyar su ne lokutan sallah biyar duk lokacin da azra'il ya zo ya kalli bawa in ya tarar a lokacin daidai farkon lokacin shigar lokacin sallah yake duban mutum idan ya tada sallah a lokacin yana yin wannan sallar to zai nakala masa kalma zai ce la illallah zai ce la illallah a kunnen mutum sai ya wuce a zahar zai faɗa la'asar zai faɗa magrib zai faɗa da isha ma zai faɗa aka ce amfanin wannan shine idan mutum ya zo mutuwa harshen sa zai karye zai kasa faɗar kalma to idan ya kasance mai kiyaye sallah akan lokaci zai tuna a take anan sai wannan wannan kalmar da Azra'il yake yawan zuwa ya gaya masa kullun sau biyar sai ta dawo masa wannan na gani ne a cikin manazil al-akhira matakan da suke sa mutum cika da imani daga ciki akwai wannan to a gurguje akwai bayan haƙƙin Allah da na manzon Allah haƙƙin manzo ne a yi mai salati kuma a kiyaye a koyi da shi ma'ana ta ce kana son manzon Allah kuma akhlaqin da manzon Allah ya kasance yana aikatawa ba ka yi manzon Allah baya ƙarya na'am mu ba wajibai bane amma zaka iya kamantawa kai ma zaka iya zama ma'asumi a mata na san ai akwai wanda ba ma'asumai ba amma sun sami yardar Allah ga sarabi asul adawiya nan ga sunana asma'u nan ga sunan ga sunan manyan bayan Allah ba ma'asumai bane amma sun sami yardar Allah ta hanyar me akhlaq sannan akwai haƙƙin iyaye haƙƙin iyaye ma abin tambaya ne musamman ku 'ya'yan nan namu matasa haƙƙin iyaye ne wajibi ne ya zama ba a munafuntar su ba a ha'intar su idan kika je kika kama hanya kika tafi makaranta baban ki ta baki amana kanki ne baban ki ya baki amana kanki ne wallahi in kika tafi wani gurin ba makaranta ba kin ci amana su kuma sai Allah ya tsaye da ke kin yi bayani idan kika tafi kika je kika haɗu da wata ƙawa kika je kika yi abin da bai kamata ba kika bar tarbiyyar babanki da babanki da ta gina miki shekara da shekaru kika je wata ƙawa ta sauke miki wallahi Allah ba zai kyale ki ba kamar da iyaye za su amsa tambayar haƙoƙin ƴaƴansu ku ma haka za ku tsaya ku amsa tambaya akan iyayenku don haka ko yaya kika ci amana ko ka ci amanar iyayenka wallahi Allah ba zai bari ba idan ka je kai wani aboki wanda yake ka riga ka san ba irin tarbiyyar ku ɗaya ba ka je ka shiga cikin lamarinsa ka zama shi ya zama kai kuma ka san ba mai tarbiyya bane ka zama wani abu daban Allah ba zai kyale ka ba abin da nake so musamman ku ƴaƴan nan namu mata ku gane cewa a wannan zamanin ba a wani ƙawance da yawa yanzu ku rage dan Allah wannan ƙawancen ai an gane ko da kawa ba ta da wani mummunan ɗabi'a da zai miki tasiri kin rage saboda akwai mutanen fa da suke zuwa su shiga cikin rayuwarka da wani wata manufa boyayya da mazan da matan wala ana samu a zo a shirya abu a sa a dinga bibiyar rayuwarka ai amfani da makusantanka su ne ƙawayenka ko abokanka don a cimma wata manufa a kanka za a ɗaukar lokaci mai tsayi kafin ka gane me ake nufi an gane matsalolin da muke fama da su ya zama kamar ruwan dare a cikin al'umma mu ma ba mu tsira ba saboda waɗanda suke cikin wanda suka zama victims din su ne abokanku su ne ƙawayenku don haka kullum kika samu kanki a makaranta ne ko a gidan biki ko a kasuwa ko a ina ne ki tuna cewa ke ke amanar iyayenki ce kai ma amana ce musamman samarin nan in suka kai wani age wannan adolescent stage suna ganin kamar ma mu iyayen sun fi mu tunani sun fi mu sanin abin da ya kamata ko to aboki zai iya kai ka ya baro ka aboki zai iya zirma kan rahman da ba za ka iya fitowa ba dan haka haƙƙin iyaye ne dole sai Allah ya tambaya an gane sannan kuma um, a ƙarshe a ƙarƙarewa saboda lokacin sallah abin da nake so na rufe da shi shine mu gane mu addini muke mu mun ce addini muke akwai bambancin mu da wanda daman shi bai ce yana addini ba dole ya zama mun takura kanmu mun zama masu akhlaq din nan saboda kamar yadda na faɗa a farko idan muka rasa akhlaq mun rasa komai komai mun rasa duniya mun rasa lahira ba wanda zai so ya zo duniyan nan gidan jarabawa ne kuma a gidan a wannan gidan ake samun lahira ya zo ya asarar lokacin sa ya rasa komai ba wanda zai so haka ba wanda zai so ya zo ya tafi a banza saboda haka ya kamata duk wanda muka raba ya ga addini ya ga akhlaq ya koya ba da surutu ba ƴan uwa da aiki kamar da su malam suke gaya mana ya kamata mu duba rayuwar magabatanmu mu duba su malam su duba su shakturi su kallon su kawai mu'amala da su ta awa ɗaya ta ishe ka darasi to ya kamata mu ma mu zama ba biya da surutu ba da aiki bai kamata muna yawan ji daga malamai ba ana gaya mana Allah ana gaya mana mutuwa ana gaya mana gashi gashi gashi kuma muna wasa ku duba a in masu fa ma'asumai ne Allah ya halicce su ba a yi su dan su zunubi ba ba sa sako amma suna kuka kuma suna tsoron haɗuwarsu da Allah alhali a lahira ba su da matsala wannan bai sai mu darasi ba suna waya Allah sun tuba amma ba sa laifi masumi yana Allah na tuba imam ali zainal abidin sajjad yana tashi farkon dare har zuwa ƙarshen dare yana kuka a sujada yana ya Allah na tuba Allah na tuba a wata rana wani bawan sa yazo ya rike kafansa ya ce ya imam ai mu yi wa Allah kuka ku da ba ku da matsala ku da ku ku raba aljannan ma imam bai san yana yi ba saboda gaba ɗaya ransa ya tafi zuwa ga Allah saboda tsoron haɗuwarsa da Allah kuma a gefe ɗaya ku duba irin akhlaq an gane saboda haka yana Allah an tuba sai ya juyo can ya farfado sai ya ce waye yake son ya shiga tsakanina da mahalicci na waye wannan ya daka wa bawan nasu tsawa sai ya ce ya imam ya imam ai kana tuba alhali ku an lamunce muku sai imam ya ce baka san ranar lahira ba wanda yake a cikin nutsuwa ba banda Muhammadu Rasul kowa a firgice ke kowa tsorace yake ya ce ai mu ma muna tsoron wannan ranar sau da ka kare min haka an gane idan su sai da zara kamar sai da zara bid'atu rasul za ta tana sallah cikin dare ta raba dare ki ce ke ya sai da ce kuma alhali sallar daren nan ko da ta karshe karshen nan ba kya samu kake kawo kan mu zama muna yaudarar kanmu kuma problem din idan baki saba ko yanzu kuma tasa ne mu damar rayuwar mu ta riga ta tafi mun riga mun gangaro abin da ya rage mana gangara dai in ma za mu gangara din ku kuke fara ku ka fara rayuwa yanzu to idan baka gina kanka a halak yanzu ba sai yaushe ba na tunanin akwai ɗan ƙasa da shekara goma anan an gane da haka kila yawancin mu duk ana rubuta mana an fara mun zama mun zama mukallafai duk ana rubuta mana alhaki ana rubuta mana lada duk motsin mu ana taskacewa to idan ba mu saba bin Allah ba mu saba yin akhlaq yanzu ba sai yaushe sai mun girma mun haihu iyali sun mana yawa tanshan yayi mana yawa sannan zan fara bautawa Allah mu fara akhlaq an gane yanzu ne zaki horar da kanki yanzu ne aka horar da kanka da ibada da wahala to amma wa zai samu aljanna da sauki ba a samun aljanna da sauki ai an gane don haka mi wa kanmu faɗa ya zama mun kiyaye sannan kuma mu gode wa Allah ku ƙara gode wa Allah da yawa akwai matasa irin ku wanda ba sa sa hijabi ba su da ni'imar wilaya gode wa Allah wallahi duk wanda yake da wilaya ba zai taɓe ba wannan alkawari ne insha Allahu azim tun daga mutuwarsa zai fara ganin haskenta kuma har zuwa lahira in dai da gaske kai mabiyin Ali dan Abi Dalib ne in dai har kana da yakinin Alin wasiyin manzon Allah ne wallahi kana da cikakkiyar wilaya akwai wanda ya zo a kabari ana ce masa tambaya tambaya kabari ta ƙarshen tafi kowace wahala kowane gama garin musulmi zai iya amsa tambaya kabari amma tambaya karshe tafi wahalar da mutane mai wilaya ne amma a ƙarshe saboda wani zunubi nasa da ya rike shi da aka yi tambayar ƙarshe wanda ya karanta rayu barzahu zai ga wannan sai ya kasa amsa tambayar ƙarshen mala'ika ransu ya ɓaci wuta ta fara fita daga su za su fara azabtar da shi sai fara ya almadad me saboda sakamakon alahira sorry a duniya ya saba duk matsalar da ya shiga yana kiran ali ya ali madad ya ali ya ali to kuma an gane to kuma duk harshen da zuciyar ta saba kiran imam ali to zai tashi da shi ne har a lahira duk matsalar da ka samu kana kiran ya ali wallahi alin zai zo an gane to a lokacin a tambayar ƙarshe sai ta kakare masa sai ya kasa a lokacin sai Allah ba shi iko ya ce ya ali madad kawai sai ji harshen sa yana biwa mala'iku bayani ya nemi su bala sai kawai fushinsa aka ga ya gushe sai ya tsira daga wannan zangon bayan zango na gaba sai ya haɗu da imam alin ya ce ai mun zo maka da taimako ne saboda daman ka saba kiran mu ai an gane kun gani a odiyon da ake ta yawo da shi ai ku, sun ji ko yadda wani ya zame ya faɗa kan siraɗi amma a rayuwarsa ta duniya ya saba kiran imam ali a kan siraɗi ya zame ya shiga ya ji har wuta ta fara laso kafafuwansa sai ya tuna da imam ali sai ya fara ya ali adrikni ya ali a take a nan ai an gane sai ya imam ali ya zo ya cece shi kuma akwai limamin da aka ce ya zo wata rana yana fitowa sallah yana da wilaya sai ya kasance ranar bai zo sallah ba sai almajiransa suka bi shi gida sai aka same shi a kwance ya lulluɓa yana ta kuka yana kuka yana kuka sai aka ce sai suka ce ya shak me ya faru sai ya ce ai na yi mafarki ne an tashi alkiyama gani akan siradi ina kan siradin nan sai na zame na fada kasa, wanda yake nufin zan fada wuta da na zo wutar sai ta dinga tarbata kafin da karaso ƙasa tana lasowan tana so ta tarbe ni ma kafin zo cikinta sai na fara kiran ali ina ya ali ya ali sai ya ce sai na ga imam ali akan siraɗin ya zo da kansa ya miƙa hannunsa hannunsa ya dinga yin tsayi har ya ciro ni da ya ciro ni an gane da ya ciro ni da na farka sai na ga gurin da wutar ta fara lasowa sai bude buɗe musu barkon sai ya ga ya ƙone ina farka sai na ga na ƙone an gane kuma to abin da nake cewa mu gode wa Allah mu riƙe wannan ni'imar da Allah ya mana ta hanyar ƙarfafa ta da akhlaq da kyawawan dabi'u bayan wannan ni'imar da Allah ya mana kuma mu gode wa Allah musamman ku matasan nan da yawa da yawanku da yawanku akwai waɗanda suka samu ba ta hanyar ba ta hanya mai tsarki ba yes akwai wanda aka haife su ba ta hanya mai tsarki ba ire-iren wasu ma sun fi ku komai da komai amma ba su da dangin uwa ba su da dangin uba ba san iyayensu ba akwai lokacin da mm, program din sai da zahara wata shekarun baya muka je ziyara nan gidan marayu ba na mantawa mun samu wata yarinya an kawo ta a mota ta ci ko kayayyakin masarufi da kayan amfanin yara a gidan ta ci kwalliya an tuko ta an kawo ta muka same ta da muka shiga sai muka tarar ana lissafa kayan da ta kawo saboda a ka'ida duk abin da ka kai sai an shigar da shi sai muka zauna muna jira bayan an sallame ta ta yi sallama ta tafi sai aka zo kanmu muka gabatar da cewa mu almajiran malam zazzaki ne da sauransu to a cikin tambayoyin da na yi wa muka yi wa wannan shi shugaban gidan sai muka ce duk wani da yake cikin gidan nan maraya ne sai ce a'a akwai wanda iyayensu ne ma suke kasu da kansu saboda sun haife su ne ba ta hanyar aure ba ba za su iya rike su ba sun zame musu mai abun kunya a cikin dangi sai su kawo su ajiye su tafi sai ya ce mana kun ga watan yarinyar ta zo din nan mai kwalliya can to ita ma a gidan nan tun tana jinjira aka rene ta bata san danginta ba yan gidan nan su ne danginta gwamnati ce uwarta da ubanta a nan ta yi makaranta tun daga firamare har zuwa jami'a aka samu wani kirista ya zo ya aure ta don haka ba ta da dangi da ya wuce gidan marayu gwamnati ce iyayenta ce mata aure ce mata komai wannan bai san mu gode wa Allah ba don haka iyayenmu don Allah don annabi amanan mu ne mu rike su kuma mu zama masu akhlaq ta yadda mu ma kannan mu za ku taimaka mana tarbiyyar kannan ku kuma in kuka saba da haka ƴaƴan ku eh, mun yi magana akan lokacin sallah bai kamata mu ci gaba da bayani ba ban gama gaskiya kawo duk abin da na zo da shi ba amma saboda yanayin lokaci za mu katse mu tafi mu sallah sai Allah ya haɗa mu a wani lokacin abinda na faɗa daidai Allah Allah ta'ala ya sa mu amfana abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi tahirin